جهنم يكذب بربها وجوبي فيا بنت المعاريف لم ترم فقد كاصر الأقطاب عند الكشافيا بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله إله نبيا alabutu yaminan innani da'i kun siwa azadin wal'adun yari bukuna maganta siman akwam kalli kadimu Fati Ade Abubuwan Bawu Sha Ade Salatu Fati Goma الأطفال والصبيان وما كنت قولي شائعا متباكيا وما مع السن سكون غيب عقليا فإنه قلبي للحنان سآلة ألم يشق يوما وآلي وخطيا وما كنت عزائين إذن وإنني لأكتم سرنا إله بغيرها abin da muke nufi

dan dia kucing tak putus bola musa tu. Dia ada satu nama ni. Kami. Allah. كذبا محمد محمود وأحمد حامد عليه صلاة الله نعم نعم فيديو نيما أنا لن تجئني كيف أعني فإنا له I'm not going to be able to do that. ولو ساء محمد رسولنا فإنك يا سيدك محمد أتاك من الموت

الحمد لله صلاتي مع سلام الله بساطها رسول الله حبيب الله دين رحماني alai har sahabbansa kaza zuriya da matansa da masu biyar adininsa da dukkan masu begensa da dukkan masu imani ina roƙonka ya shi, mu na ya hasbi Ƙasaha suke haske cikin kalbi ka bai ikon yaban utubi mumi dulkyau ni tijani ala ya sahib alfasi a mai kadamai alar rasi ala ya shaihun ibrasi ka zuciyar kwasi ta hasu kado da nurani gaban madadin ka ya kutu ai ashe fi kawo ta ga zati na ya himbu kasanin zo cikin sahabu waɗanda ka bin ka tijani fa kai ne khatimu ba shaka ashe kuma ta kai duka babu faman da ya sanka. Ba sai muku taruka kanka habibullahi adnani karamomin kana da yawa ba ba su gida yiwa aiwa fari ya suniwa ba domin na ji kam da yawa sukan ɗi mauta ya kazani da wanda ya gankaran juma'a daren lisinai na juma'a maso ya tsaye sa ya samu shiga cikin jama'a su je jannatu ridwani salatul fati an baka da jauharatul kamali duka da za asma'u maulaka رسول الله ya باكا بنا يا kamar كتيجاني yana a cikin karamunka a ya shekhinmu an baka ka ceci mutan zamaninka gare su hisabu babu duka su je jannatu rahmani فقرن guda ba an ka tamanin shekarun ranka da ishirin a bayanka ashe ina yi roƙonka ka sani cikin su Zinu. Gare ka a shaihu falsufi kamali bilali arza ala wali kamana baba baba bilali kama annu ka kai ga rasul manzam nakashi yaje yaje Oh, yeah. Karoki Rasulka kanka ya lamunce ga ‘ya'yanka, kadalika har jiyokinka su san fasihi a dominka su samu makama irfani. Kalamun ce ga mabiyanka su san yarda ta kakanka kazalika har jiyokinka su san fatihi a dominka su samu makama irfani kalamun ce ga mabiyanka su san yarda ta kakanka fa duka su samu cetonka hazalika masu yanka su san mutuwa da imani

a domin ni ina son gidan babban mai gidan shi ne babban wanshewa a ciki cikinsu ɗaya shi kikinsa shi malam wannan shi ne shi ne malam ma'azin yayan shi malam abba wannan gidansa ne eh to shi ne waɗansu ba su sani ba a sani wanda muka je ta ni na mamanta amma bar zan turo ma amin amin amin amin ayatul kursiyu da li'ilafi salatul fati mara biyu ƙulhuwallahu uku salatul fati uku amin آمين فاتحة صلاة الفاتي فاتحة صلاة الفاتي الحمد لله wannan zuwan na farko bisa raba mu da anwar to shi ne kuma eh, na jin wato za a buɗe tarihin sai ya sani cewa ciku ba shi da kamarsa a cikin duk wanda duk abin da ko shi ko shi duk wanda wani abu ya taso aka ce bari dan wani sai ce na bari <laughs> tsakaninsu wannan jikansa ne eh, Allah ya sa da Kano ta dace da shi ya tsaya takarar gwamna da Allah ya sa ya samu da yanzu Kano ba nan take ba Allah ya fice muku na da ban samu ba kuma kuma ta bangare kuma ta bangare bidda da zai shi masar zai gamu ta ko ina mahaifiya sharifiya mahaifi sharifi ka samu ai da ba ai ba a galona <laughs> akwai wani zuwa da shi shiru ya yi <laughs> na da ko shugaban sani mai shiru ne har ko shi eh. ko kuma shi ne dai da wasu almajirai don akwai mutanen da almajiransa ne amma ya basu a can akwai waɗanda kuma yanzu kamar ina ji nasu da arab da yawa mutane ba san ma asalin ma mai kawo shi kan lokacin manyan kaduna idan shi sharo ya zo a sai su zo duka su ibrahim arab su lawal abubakar su duk dai wannan malaman duka eh. kuma shi sharo yana son karatun qur'ani hmm. da'iman ya zo sai shi ibrahim arab ya zo ya rinka karanta masa alqur'ani to akwai zuwan da ya sun sauka gidan alhaji audu bidda audu kwangila hmm. sharu ya fito da la'asar kawai sai aka ga wasu iyamurai sun zo gaban shi sun durkusa lafiya suka ce wa musulunta za su ba wanda ya kira su shi ne daga bayan sun musulunta ake tambayar su dalili shi ne shi su iyamuran suka ce a yi su akwai abin da suka gani a jikin shi suka faɗi babban magana da yan mutum musulmi ne ma tsoron faɗin ta zai suka ce ita suka gani a cikin sura shi aka ce to jikan shi ne sai Allah nuna musu ma kafin su musulunta ai ba wanda ya kira ba wa'azi yake ba ba kiran su kawai ganin sa suka yi ya fito mutane sun a bayi sai kawai suka tsalla ko suka fada akan sai ne su haihu ta aka sa masa wannan suna ya rasu ko da kiga ya ta in je in yi kuskuren tarihi ya rasu shi ne sai aka haifi shi baba namu shi sa ake cewa malam karamin wancan wato shi na farko sai rahmatu za ga ya rubuta kan kakar wasu ta rike shi shekara hudu ne tsakanin su ko ta riga shi da shekara hudu har ta rasa shekaru watan da zai tana da ake jan wazifa da idanta da kunnanta da komai 三分的台。